والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم ألفية السيوطي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبوا دثنا ثناء ونا وثنا ثم أنا أخبرنا wa katabu malamai sun rubuta haddasana dasana suna nufin haddasana sannan sun rubuta sana haddasana suke nufi sun rubuta nama sun cire kawai sun cire hadda, haddasa sun ka na duk da wannan zai ɗan kawo shi kuma an sa na ɗin da wani zai ɗauka kamar abbara na ne ko abin da ya kama da wannan sun rubuta shi a gane? dasana wa dasana eh. kenan wa katabu haddasana ga mata wa katabu haddasana suka rubuta sana ko ko dasana sun ma'ana sannan sun rubuta ana ai sun ma'ana ana shi ne akbarana akbarana au arna arna shi ma akbarana ne au abana eh akwai wannan amba'ana kenan wannan akbarana amba'ana au khala eh didi akbarana haddathani isha ala haddathana akna aka akbarana ne ko wannan ma da akbarana ne amma wannan zai kama da ambahana ko amma kuma suna sa alfahari akbarana akna sannan haddasani fiha ala haddasana haddasani haddasani shi kuma kai kiyasi shi akan haddasana shi ma haddasani suna iya rubuta na nan suna haddasana sannan sana ko na ɗin shi wannan za su yi rubuta ni kai kiyasin haddasa ne akan haddasa na shi ma duk dai usulubi ne ake bi na ala kafa ma'a sana aw tufradu wa anfuha min fil khatti aslan ajwadu wa qala wa shi muqaf shi muqala katabu qala qafan ma'a ma'a su rubuta qala qafan su rubuta qafun tare da haddasa na wa ƙala ƙafan mahasana sun rubuta ƙafin shi ƙala sai suka rubuta mai ƙafin tare da dasana dasana sai sa kafu sai su haɗa shi da dasana sai su ƙasana ƙasana ƙasana an gane ku ga ƙafin ga sana suna nufin ƙala haddasana ƙala haddasana hmm. au tufradu ko a ware kala ɗin daban sana din daban sai a sa ka a sa ka ko sai a sa sana wa hasfuha fil khat aslan ajwad wato shafe shi a cikin rubutu ga asali shi yafi kyau shafe shi a cikin rubutu aslan shi yafi kyau a cire kala din amma in an ga haddasa na akwai kala a wajen ko da ba rubuta ba an gane ko da ba rubuta kala ba ga haddasa na kala haddasa na kala haddasa na da akwai shi وكتبوا حاء عند تكرير سند فقيل من صح قيل لم فرد وكتبوا ها inda tahririn sanad wajen maimaita sanadi takrir in za a maimaita sanadi wato hawala sanadin nan suna rubuta ha'un in an juyar da sanadi aka maimaita sanadi fakila min saha an ce wannan haɗin an samu daga saha ne wakila don farat min hadis an ce shi wannan ya kadaita daga daga hadis wato ma'ana wannan an ciro shi ne daga kalmar hadis ha wannan daga hadis ka ciro shi hmm. ha hadis summa li tahwilin warad aw li tahwilin warad ko kuma na juyarwa ne ko a hawala sanadin na ha'u din nan an samu shi daga tahwil a juya daga wani sanadi a kowa wani sanadi an gane bayan an kawo wannan sanadin hadisi ne ya zo guda ɗaya amma da sanadi biyu to nan kawo sanadin farkon sai a cika nan kawo sanadin farkon sai za ce hawalan sanad ma'ana an ƙara juya sanadin za a faɗi na biyu bayan an kawo na biyu sannan sai a kawo hadisi guda ɗaya nuna duk hadisi guda ɗaya ya duk akwai shi a cikin wannan sanadin guda biyu an gane ku shi ne ce aure ta hawilin warat eh, ko kuma ya zo ne don juyarwa juyarwa daga wannan sanadin an juya daga wannan sanadin an koma wancan aw ha'ilin ko kuma ya zama shamarci, wannan sanadin ya zama ya kare wancan sanadin sanadi ne guda biyu ha'un daga ha'ilin makari wa qawlu halaftan asad wato fadin shi da lafazi shi yafi dacewa shi a wala sanadin a fadin shi a fili shi yafi da a ce an shafe shi na'am wa katabu tasmi'i falyubat kamar biyar kamar kai biyar ku da wancan an da wancan abu eh. da na sai wakata wutasmi wato sun rubuta sama in an ce sama shine jin hadisi a wajen malami to idan idan malami ya ji hadisi wajen malami sun rubuta wannan tasbihi din an gane ku suna rubuta shi a wakatibu tasbihi ne ku wakatibu tasbihi na katabu tasbihi mai rubuta tasbihi mai rubuta hadisin da ya ji wajen malami sai ya yi bismillah farko mai rubuta hadisin da ya ji wajen malami ya yi bismillah a wannan. a gani sai ya ambaci sunan malamin yana mai faɗin nasabar shi a fili ya faɗi malamin ya faɗi sunan garinsu ya faɗi lakabin shi da sauransu na rigo inda mutum zai rubuta hadisin da ya ji wajen malami shi ne a tasbi ya yi basbala ya ambaci sunan malamin sunan malamin da ya ji hadisi wajen shi yana mai faɗin nasaban shi in yana da nasaba ya faɗi nasaban shi domin in yace ni Muhammad kawai Muhammadin kala kala ne gila Muhammadin dan Najeriya ne gila Muhammadin dan Kano ne dan kaza a'a ya faɗi garin da ya zo ni Muhammad al-Kufi a gane ku ni Muhammad al-Kufi zai faɗi sunan Kufa din ya faɗi sunan ƙauyen a Kufa in akwai ya faɗi lakabin shi نعم نعم أو أرنا bu نعم أرنا suna suna malamai sun rubuta wannan afara na kenan au abana eh nan wa katabu dasana haddasana suka rubuta sana wa na wa da sana. summa ana akbara na kuma sun rubuta akbara na au arina duk wannan akbara na ne ko kuma abana akbarana au akhla ko akna ne duka haddathani ishaqa la haddathani sannan shi kuma haddathani kai kiyasin shi akan haddathana wa qala sannan eh kuma shi qala ana wa katabu qala qafan ma'asana katabu qala qafan ma'asana sun rubuta qala sai suka rubuta kafin tare da sana ya zama kala a tasana kafin kan banna su waje da ya kasana ko kuma ya zama to an ware shi kadai an ware kala din shi kadai a sana ba hada su waje ɗaya ba share shi a cikin rubutu ga اشير shi ya شيء ba بس rubuta kala din ba وحسب حاء عند تكرير سند اي rubuta ha wajen maimaita sanad ila wa sahha an ce min swaha shi wannan daga swaha aka samu shi min swaha wakila an ce wannan an ciro shi ne min alhadis ya ware ne daga hadis daga hadis aka ciro wannan ha'un din ha'un ne farko din nan shi ne aka mai da shi ha'un ko kuma don juyawa ne daga wannan sanadi zuwa wancan sanadin hawala sanadi aw a'ilin ko shi wani kariya ne tsakanin wannan sanadin da wancan sanadin an sa ha'un an gane hadisan guda biyu hadisan sanadin biyu ne hadisi daya wani kariya ne wa ƙaulu ha lafazan asad faɗin shiga lafazin shi ya fi dacewa a ce a faɗi ha'un nan kada shafi hawala sanar mai rubuta tasmihi hadisin da ya ji wajen malami farko dai ya yi bismillah ya mafi sunan malam yana mai faɗin nasaban shi a fili Who's acting in the نزهة النظر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مشافعة في الإجازة ما لم يزي لكن مشافعة أتكي إجازة نفذ بها ijaza wanda ake lafazi da ita akwai ijaza wato wanda ake lafazi da ita ce ni wani na baka ijaza kaga wannan ijaza din nan wanda aka ba mutum da lafazi na baka ijaza ka ruwaito gare ni to suna wawaita ainihin mushafa cewa an yi magana baki da baki ne amma wannan majazan kenan ba hakikatan ba shine majazan al-mukataba wa kaza al-mukataba fil haka nan mukataba cikin ijaza wanda aka aka rubuta akwai ijaza wanda an baka shi a rubuce an gane akwai ijaza wanda yake mushafaha baki da baki rubutu yema al-mutalaffazu biha akwai ijaza al-mukataba wanda ya rubuta da ya miƙa ma ya baka certificate kamar na ga wasu da yawa da suka dawo daga fesira. sun karɓo ijaza na qira'at qira'atu saba gashi an ba su ijaza cewa sun sun kware kan wannan abu kan qira'atu saba an gane duk da wacce ijaza kawai ana ba mutum ne ko da bai kware din ba za a irin seminar din nan ne kawai na kai semina da mutane da yawa ana gama sai a baku certificate kamar yadda ake irin na semina wanda ake a makarantun boko za a zo a samu wani malami ya ya muku semina ya gama muku sai ya baku certificate gaba ɗaya kuma wani ma lokacin da ake barci yake yi wanda bai fahimci karatun da kyau ba amma duk da haka an bashi tunda ya halarta halartar kawai da ya yi sai a bashi to ga dan an ba mutum ijaza ba ya nuna shafa wani ya sauran mutane wanda ba su da shi kwarewa ba ba mutum ijaza baya nuna ya fi sauran mutane wanda ba su da shi kwarewa an gani musamman kai da ka ijaza yadda ijaza wannan zamani ne. kada ya firgita ko ne ce na ina da ijaza kan kan qira'atu sab'a ina da ijaza kan ulumul hadith duka ina da ijaza kan tafsiri gaba daya sai to eh wanda zai zo ya firgita ka sai ka ɗauka ya fi duniya da lahira ilimi duk ba wannan bane kawai ya gama ijaza ka gama ayyuka shiga aji kana mu gani yanzu kusan yadda ilimi ya kasance ya lalace yanzu ƙwararru ba cika damuwa da certificate ɗinka ba farkon ka gama wannan ka gama wannan zai abin da za ka shiga aji sai ka shiga aji a zo ana kula da shi suna kula kuma ana tambayar ɗalibai ya iya shi lai sallahi malam ban kauna ne ba abin da ya iya ce to kawai insha Allah za mu nemi ka mun gode Allah saka da alheri shike ne ya bace ke ba da neman shi to mutane yanzu mafi yawa tana alfahari da certificate ne ba wai alfahari da ne da ba kun gani su ba sai ka ga al'amuran sun lalace in ka biya wannan wannan certificate din to kowa ma da ne na shi ijaza ce ba a bincika kun ake mika mutum kala kala ne akwai wanda sai malamin ya karanta da kai ya gamsu zai baka yanzu yanzu kusan kadan ne wannan akwai wani kuma wanda kawai malami ya ce duk wanda ya halarci wannan wajen sai an karanta ta baya mm. duk wanda ya halarci nan wajen kawai na bashi ijaza to kai duk wanda ya halarci nan da ya fahimci karatu ajastu li kulli man hazara hadha al-kalam a hadha al-makan a ruwayata ma sahih a sahih al-bukhari ko ruwayata ta al-bukhari ki duk wanda ya halarci wannan waje na bashi ijaza ruwayata ta al-bukhari wani ma bai gama gawayi ba na bashi ruwayata ijaza sahih al-bukhari kawai don ya halarci wajen an gani ibn hazar ya jiran mu abin da kyau yace in dai kaga ijaza din dai wanda ba wai malami ya gamsu kuma malami ya karanta da kai lokaci mai tsawo ya gamsu ka iya sai baka ijaza kaga wannan aika wasa certificate ne to wannan amma ijaza da ake bayarwa kawai dan mutum ya kai wani ma zai ce duk wanda za a haifa nan gaba na baki ijaza da wanda aka haifa da wanda za a haifa nan gaba duk na bashi ijaza yanzu yake bukhari da sunanin nasa'i to wanda yanzu sai aka haife shi nan gaba zai ce ai malam wani ya ba da ruwa ya ce duk wanda za a haifa zalunci ne ba huwa mawjudun fi ibarati kasirin min al-mutaakhirin shi wannan akwai shi a cikin ibaran da yawa daga cikin malamai mutaakhirin ikhlaf al-mutaqaddimin sabanin malaman da suka zo malaman farko innahum innama yutilunaha fima kataba bi shaykh eh su suna sakin wannan kalma suna wawaita shi a cikin abinda malam ya rubuta shi min al-hadith ila talib kamar malam ya rubuta hadisi zuwa ga ɗalibi yace na baka ijaza ruwai to wannan hadisi daga gare ni sawa'un azina lahu fi riwayati shin daidai ne ya bashi izini wajen ruwai to shi amma ko bai bashi izini ba la fi ma idza kataba ilayhi bil ijaza faqat banda inda ya rubuta mai da ijaza kawai yace na baka ijaza in ya ba mutum ijaza kawai ba tare da ya bashi izini ba shin zai iya ruwaitowa ko ba zai iya ruwaitowa ba munawala da in an ba mutum da hadisi da ijaza ba zai ce haddasa ni ba in ma zai ce haddasa ni zai ce haddasa ni ijazatan an gani eh, duk zai birgita ka ne ba girin girin ba sai mai yace ma ga ijaza zaka ce ba girin girin ba ta yi mai kana da ijaza eh zo ka zauna mu ga ijaza wannan gani shi ne abin da shek mubin ya faɗa Allah ya masa rahama ita mafi yawan ɗalibai yanzu abin suka damu da shi kenan wannan ijaza da kuma shahadat amma ka zo ka bibiye daga ba karatun kuma musamman 'yan Najeriya ba yawo suke suna neman zuwa za su firgita mutane eh zai ba da alhamdulillah da ni yanzu an nuna na iya wurare da yawa a kira atu kaza ashara an bani ijaza an bani ijaza kan ulumul hadis gaba daya alhamdulillah shukuran lafakaran a da wani shukuran lafakaran eh. kafin bin ba zai ba mutum ijaza da wuya malaman saudiya da wuya ke ba da ijaza shi za yan saudiya ba suka zuwa da ijazan ba masar nan da za ga malamai suna ta saki ijaza kyauta gaskiya akwai duk da kuma a masar akwai malaman da sai sun karanta da kai sannan su baka sai ka zo ka yi karatu a gaban soji karatun da aka sun gyara ma ka iya akwai malaman kuma irin wayannan amma su da yawa ne sharur da kuliya bismillahir rahmanir rahim al-mabahat al-thalith bincike na uku الجميع متفق عليه البخاري ومسلم صحيح shin dukkan abin da bukari da muslim suka yi ittifaqi a gare shi ya inganta eh in aka ce muttafaqun alai shi dukkan hadisan sahihai ne bi ma'ana annana la nabhas an ruwayati bi ma'ana ba za mu yi bincike game da nani an ruwati ko eh, ruwayati an ruwayati an ruwati to da ma'anar cewa ba za mu bincike masu ruwayan ba shi abin da ake nufi kenan kuma ba ka ba za mu yi tambaya game da matani ba kawai in an ci hadisin muttafaqun alai kawai shi ke ya inganta sanadin wa matanan amla wa naqulu aktharu ulama yaqulun mafi yawan malamai suna cewa inna ma fihi ma sahih lalle abin da ke cikin ya inganta kuma yana amfanar da yaqini lalle abin da ke cikin ya inganta yana amfanar da mai yaqini ku gane ku wannan ra'ayin mafi yawan malamai a gane akwai ma wannan ba akwai wannan wannan imamul iraki mai arbiyar iraki shi na da fa'idan a kowanne yake cewa daga cikinsu da za ka rantsi cewa bukari da musulun in ba su inganta ba mata ka tasa ku to mata ka basu su ku ba ka ce na rantsi da abin da ke cikin bukari da musulun sun inganta in ba su inganta mata ta tasa ku to ba su ku ba <laughs> daga sa an yi mubalaga sosai wajen mai wajen yarda da littafin cewa littattafan guda biyu an yarda da ingancin su eh nam da annal ummata talakatu ma bil qabul dan mafi yawan malamai sun rungumi wayannan littattafai da amsuwa mafi yawan malamai na sunna sun rungume ta kuma rungumanta da amsuwa ba wai ta dalili ba ba yau da gobe yau da gobe ya wuce wasa sun daɗe suna duba littafin duk wani hadisi za su sun bi sun bibi sanadin duk hadisin da Bukhari ya kawo sai da malamai suka karance shi tas sanadin musulun sai gano cewa babu wani hadisi wanda bukari ya kawo wanda yake zaifi haka yau da gobe yau da gobe eh, wal umma ma'asuma min al-khata ita kuma al'umma an tsare ta daga kuskure ai a dunkule al'umma an tsare ta ijma'i akan abu ijma'i nan hujja ne wa hadha ra'yu ibn salah wannan shine ra'ayin ibn salah wa azunnuhu ra'ayin shekul islam kai ina tsammani ma wannan shine ra'ayin shekul islam ibn taymiya eh ba wai kamar yadda wasu cewa a da aqlaniyun da sufaye da wasu sufaye ba dukkan su ba da kuma mutazila da sauransu da yan bid'o'i su suna cewa wai malaman sunna ahlus sunna suna takalidi ne da sayar bukari da muslim ko ba haka bane yau da gobe ne an karanta littafin an dade ana mu'amala ga littafin kuma malaman da suka kware sun bi littafin da kyau suka ga littafin nan lalle fa littafin wanda ya rubuta littafin sai ya tsaya ya tsaya sosai akan al'amarin an gane ku eh wa ma mun fara da bihi ahadu ma amma mun fara da bihi ahadu amma hadisin da dai daga cikin ya kadai ta da shi in ma bukhari ka dai ruwaito ko muslim kadai innahu shi ma sahihi ne lakin da da kamar da ba sai dai bai daidai da abin da suka yi tufaki a gare shi ba ba daidai yake da wanda aka ce muttafaqun alayhi ba ولهذا انتقد على البخاري بعض shi yasa aka yi nakadi an yi nakadi ga bukhari wasu tashin hadisai an gani an yi nakadi ga bukhari wasu hadisai an ce ba su inganta ba an samu wasu malamai irin su daru kudini daru kudini da wasu malamai da suka yi nakadi ga bukhari da muslim وانتقد على مسلم بعض الاحاديث ايضا gida an yi ينقد ga muslim ثم وصاش حديثي وأجاب الحفاظ عن هذا الانتقاد في الحين eh, Amma الحفاظ sun ba da amsa game da wannan nakadi ainihin ta fuskoci guda biyu a gani kamar imamu suyu yake cewa a cikin alfiyarsa ya ce wata kadu alaihi ma ya tsira fakamtara na hawa na tsira wa في الكتب kutubi asaqu minhuma ba'da al-qur'ani wa lihaza quddima yace wan ما alayhi ma yasira malamai sun yi nakadi ga bukhari da muslim kadan yace amma wa kam hawa huma nasira so da yawa kana samun ko masu bada kariya ga wannan nakadin bayan daru kudin yayi nakadi shi ma an mai gani kuma aka gano cewa nakadin da aka yi wa daru kudi shi ya zama ingantacce fiye da nakadin daru kudi duk wuraren da daru kudin ya ya ya dan gina ga Buhari sai da gano cewa kuskuren yana tare da daru kudin an gane kaga matsala ne na ilimi shi yayi rubutu shi ba za a yi rubutu akan nashi abin da ka faɗa waje kaza kaza ga yadda yake ga yadda yake akwai wani malami da ya yi kawai ya tattaro duk hadisan da aka yi na gaji ya yi littafi ya tattauna kan sanadin kowanne zai ɗauko ɗaya ga abin da za kudin ya faɗa ga yadda abin yake sai ba da amsa ya warware sannan zai kara gaba sai ce wal haqqu ma al-bukhari yana kama zai ce wal haqqu ma al-bukhari eh to da ku dai yayi yayi ya kokarin sa yayi da kalmar sa sai amma gaskiya shine da zuwa ya shafa kamta rana wa kuma nasira walaysa bil kutubi asawwa garbuha a cikin littattafai babu wanda ya fi inganci a kansu bayan qur'ani wali hadha qutima shi ya sanya gabatar da shi in ka ji an ce imamu shafi'i ya ce muwatta ai imamu shafi'i ya zo imamu shafi'i ya yi karatu wajen imam malik in ya ce muwatta shi iya abin da ya sani kenan ai bai san magana sayar bukari suka ce shi sayar bukari bai abin da ba ba gama tattace shi an yi kaza an yi kaza ba da sauran an gane ku shi ya faɗi na wancan lokacin ne a cikin littafin a cikin ke nan kafin bukari da musulun su zo amma bayan bukari da musulun sun zo malamai suka duba su da kyau suka gani malamai suka tabbatar da cewa babu wani littafi bayan Qur'ani wanda ya kai Bukhari da Muslim wannan shine abin da malamai suka tabbatar ƙarshen ƙarshe kuma a ƙarshe an gani eh wannan muku bi ya wannan tattaro abubuwan da shi akwai malamai da yawa da zaru kudiri da suka tattauna kan bukarin shi bukarin nan da ba dai yana da kariya ba da tun an gama da shi mutazilawa suna jin haushe littafin nan shi'a suna jin haushe littafin nan in sun gada ba sai sabo sai sabo ce abu wurera sai sai jira ta kan shi yi wata wata sai a zo ba shi kariya in sun gada ma su fadi su zo su ce gaba ɗaya shi bukari da musulmi da aka rubutu ai akwai wurare daban-daban waje kaza waje kaza kaza ne sai malamai sun tattauna a kan shi to kusan malamai sun fahimci ahli sunna sun dogara da bukari da musulmi da kyau to sai suna kokarin yaya za su yi su kawo musu shakka to dai ki kuma Allah ya azurta ahli sunna da malama da sabai sunani an gane ku ka kamar kamar Saudiya ne da da littafin Musnad na Imam Ahmad Musnad tunda su suna kuma zaman ambaliya ne an samu wani bawan Allah wanda ya mutu Saudiya yanzu ya ce Imam Ahmad ba shi ne asalin ma wanda ya rubuta Musnad ba tsakanin Imam Ahmad da Musnad akwai yanke ɗaya kawai shi ya yi shiru abin shi ya yi rubutu ya kawo baki ya shiru wannan magana da ba ƙaramin ƙalubale ba daga saudiya a lokacin nan al'amari ya tayar musu da hankali su yan saudiya cewa musnad din ba lalle ne ma imam Amur ya san wasu abubuwa da aka rubuta ce. kaga Allah Allah da littafin aka ce ya za a yi ya za a yi ya za a yi ana ta tattaunawa yadda za a yi akan abu to yin rubutu a mai raddi shi magana da ya faɗa sauki gare shi kamar ka yi amfani da ainihin mota ne kawai taraktu ko ka rusa gida in an ta rusa masallacin nan ba zai wuce awa ɗaya ba an gama aiki amma a dawo a gina shi shi ne aiki shi ne ta yanzu ya za a yanzu a za a dawo a wanda mutum rabi to rabin nan zai zai ɗaukar shekaru shi da Bimba za ka aka aka gaya rabin da to shi shi shawarar da ya bayar a je a samu al'allama nasiru dini albani zai wannan aiki ai to shi bin da Allah ya mishi magana shi ne bin ya yi magana ga ibn ga Nasiruddin Nasiruddin sai yi shekaru yana tattaro da sannan wala wallafa zabul zabul Ahmad sun littafin kenan bayan da kariya ga musnad na Imam Ahmad ya daɗe shi mafa duk ƙwarewar shi sai da ya daɗe kafin ya rubuta ya ya yi rubutu ya yi bayanin cewa musnadin nan lalle isnadin shi mutasil zuwa ga Imam Ahmad to an daɗe ana ƙoƙarin a rusa ainihin sunna ta hanyar kawo shakka da hadisi eh dan an mutum na gari zai nuna cewa darajar su ta zo kuma darajar abin da ya sa ya rubuce darajar na nan darajar na nan ai akwai akwai akwai waɗanda wasu ke cewa man zallazi ma sa a kad man zallazi la gurgusu na fakat man zallazi ma sa a kad waye bai taɓa nawa ba man zalla zila hulhusu na faƙat wane ne yake da kawai da abu mai kyau ne a rayuwar bai da kuskure ko yanzu wa ashi babu ba idan ya zama to kyakkyawan aikin ka yarin jaye mummuna aikin ka kai mutumin kirki shi ne kawai ya ake gane mutumin kirki ba za a ce mutumin shi shine wanda ko kada baya kuskure ba wanda ba taɓa samun shi a duniya ba a shi ne mutumin da kyakkyawan aikin shi ya ninninka ko jayi, rinjayi muna aiki shi Yau, malami idan a cikin fatawun shi dacewar shi ya biyo a ɗaya kurakuran shi shi ke ya ce wannan malamin malami ne na sunna tafsira fi rahim amma ta bangaren shi ya sahiha yayi karo da abin da ya tabbata cikin sunna sahiha Nabi sallallahu da sallam kana eh wani hadisi ne wannan ya kamata mu koma mu kusan hadisin da muke magana kan eh na yau wannan magana amfani din hadisin da ya zo hadisin da ya zo ke nuna cewa sanya amfani din nan sanya amfani da bara'a a wajensu a cikin ƙur'ani wai da ishtihadi ne na usman kun gane ku ne inda aka ce ɗin nan a wannan ibn abbas wai ya ce wa usman ma kuma ala an amartum ila al amfani? me yasa kuka jin suratul anfal amfani? hiya iya al-masali yana daga cikin masali wa ila bara'a kuka tumbali bara'a a hiya iya al-bi'in yana daga cikin masu aya ɗari da wani abu fakarantun kuma, kuka hada su waje daya walam taktubu kuma, bismillahir rahmanir rahim ba ku rubuta bismillahir rahmanir rahim ba wa wada'atuhuma fi sab'in diwar kuka sanya su a cikin sab'in diwar sai Usman ya ce annabi ya kasance tanzilu alaihi suwar surori suna sauka a gare shi ma abota adadi fa kana idza nazala alaihi shay'un da'a fa azaman kana yaftub ya kasance in wani abu ya sauka gare shi annabi yana kiran sashen wanda yake rubuta wahayi mai qulu da haula'i ayat sura allati yuzkaru fiha kaza kaza ku sanya wa'annan ayoyi a cikin sura wanda ake ambatan kaza da kaza wa kanat al-anfal min awail ma nazala bil madina anfal yana daga cikin farko farkon abin da ya sauka a madina wa kanat bara'a min min akhir al-qur'an nuzulan shi anfal yana daga cikin bara'a yana daga cikin karshen qur'ani da sauka kusan yana ciki wa kanat ha shabiha bi qisatiha Ya yayi kama da na anfal an gane ku Fazanantu zanantu annaha minha sai tsammani cewa tana cikin ta fa zanantu ne ba sai nayi zaton tana cikin ainihin anfal fa kuma da sallallahu walam yubayyin lana an karɓi ran annabi bai mana bayani ba shin anfal da bara'a suna da alaƙa kuma su da shi ha annaha minha fa min ajli zalika qarantu bainahuma wannan shi yasa na gwama tsakanin su walam aktub bismillahir rahmanir rahim wa wada'tu hafi sabai diwal sai na sanya su a cikin bakwai masu tsawo kaga wannan ke na ishtihadin waye shi ma ya gina su ne akan zannin rajin ba kan yakini ba an gani? to na muje yanzu an fara amma ta bangaren matsalinsa ta bangaren matsalinsa shi hadisin farko dai hadisin an ce hadisin eh, bai inganta ba saboda akwai illa a cikin sanadinsa da mataninsa amma ta bangaren sanadinsa a turmuzi ɗaya daga cikin masu ruwa hadisin ya ce inna hu hasanun gari la na a arifuhu illa min hadisi marid alfarisi a yazid alfarisi cewa yazid alfarisi ya yi wato hadisin alibin abbas wa yazid haza majhul hal kaga yazid majhul hal ne fala yasibu yasihul ijmal ala hadisi baya inganta a dogara da hadisin majhulul hal allazi infara da bihi fi tartibi suwar alquran wanda shi ya kadaici da shi a wajen jeran tasurorin qur'ani kaga ta bangaren sanadi akwai matsala to ta bangaren matali ba fa huwa mu'aridun bima sabata fi sunna asahiya shi wannan hadisin wannan hadisin ya gitta da abin da ya tabbata cikin sunna ingantacce na'am annahu kana yatlu alqur'ana kullahu cewa yana karanta Qur'ani dukkan shi gaba daya cikin watan Ramadan yan wato annabi yana karanta Qur'ani eh, dukkan shi gaba daya cikin Ramadan ya karanta mala'ika Jibril na ji so ɗaya kowane shekara kowane shekara mala'ika zai ce annabi ya karanta yin shi a cikin shekarar da manzo Allah ya rasa a cikin Allah ya Qur'ani sai manzo Allah ya bijiro mai da Qur'ani sau biyu manzo Allah ya karanta Jibril na ji ya ƙara karanta Jibril na ji fa aina lokacin da Allah ke karanta wa a ina yake sanya wa'annan yana karanta yana karanta da yi a ina yake sanya ya karanta ina kana yu'aridu ala Jibril lokacin da ya kasance yana bujiro wa Jibril ya aridu ko abin da yake tabbas shine lallai sanya su a inda suke tawqifi ne shi ko da wannan ya kuɓu cewa usman ko ya manta وأن البسملة لم تكتب في أول براءة لم تكتب في أول براءة لذي بسملة بأروه تابع فرقون براءة لأنها لم لم تنزل مع الله دوم بتتوكل بسملة fasala ba a ba a rubuta ba a farkon bara'a domin ba a saukar da ita da fasala ba kamar yadda aka saukar tare da walinta min ya suwa daga sauran surori lola zalika na da wani kufurin sahaba da ba da haka ba da da mafi da da yawan sahabai mafi yawan su da sun ja da wannan abu da sun ja da usman kuma sun masa munakasha ai rubutun qur'ani ba usman kaɗai ba ne sahabbai da dama sun sa hannu wajen rubutun qur'ani a gani Aida sun ja da shi sun nuna cewa lalle ya kamata a rubuta basmala kuma da sun yi munakasha da hukun akan haka inda shi ta kitabatul qur'an a wajen rubutun alqur'ani وعليكم السلام Thank you.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك